kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. No, no, no, no. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kai, duniya, duniya. Kai, duniya, duniya. No, no, no, no. Ni ko yanzu wannan kuɗin sun zama shara sun zama ciyawa ko